ela sua, What? Haba kukan karfe. Me isa kake so ka dinga sawa ana zagi na a gari? Me isa kake so ka dinga ɗaukan magana wa kanka? Me isa za ka ɗauki plus ka je ka siyo kayan kallawa bayan ga abin karyawa na maka? Dama can ba gwala in janyo miki zagin ai ta zagin ki kuma na rika fita kenan ina so wannan ya ishi wannan abin da na so na ta yi kenan kaga dan Allah ka yi haƙuri ga abin karyawa na maka dan Allah ka yi na maka abin karyawa ban mu na nan ban mu wanda wanda ban ya yi Ni dai na ce ka yi haƙuri. Don Allah don annabi ka yi haƙuri, kaji? Ka yi haƙuri ka ci abincin nan don Allah tun ɗazu. Da na ga babu kayan abincin nan. Shi ne na ji kira Jamilu mai kanti. Na ce ya dinga kawo min kayan abincin ya so duk wata sai na dinga biyan sa kuɗi. Kuma na dafa na kawo na samu ba kana. Kai ki rinƙa yin naki ke kaɗai. Ya haƙuri mijina. ya haƙuri gobe ƙarfe na hajiya ya haƙuri na waje na hmm? ya haƙuri ka cika ji ya haƙuri miji na ka ci kaji kaji mijina gashi na kaji ha ba mijin mace hudu duk da dai ni dai na san bani da kishiya sai dai a aljanna ka ci kaji Hmm. ba komai na haƙuri hmm. da hmm. yanzu ne kika san sai da kika ga na kunshi fushi na sannan kika san daidai? Daidai na cika yaƙuri. Ka gura? Dauke wannan ruwan sanyi. Bai dau ba haka nake zuba saboda raina.